manoma maza da mata albishirinku shin ko kasar nomanku ta gaji ba kwa samun albarkacin noma to kada ku damu compost shi ne mafita domin yin shi sai ka yi rame koma ga ƙasa kunne busashi taki da haɓɗi kaɗan da sharar gida ruwa domin ba da ruwa saboda wurin ya yi ɗanyi ka rufe ramen da bashi ko leda da ke da fudanni bayan kowane kwanaki goma sha biyar sai a koma a bada ruwa tsakanin watanni biyu zuwa uku za ku samu compost mai kyau mai launin ƙasa-ƙasa ga ƙamshi kuma zai gyara ƙasar ka kada a manta a bari tas ya bushe kuma kada a saka itacen da basa da lafiya a ciki domin duk wani ƙarin bayani ana iya a kira lamba da bakwai, inda za a cire muku dala uku ne kacal compost yana da sauƙin yi na gida ne kuma yana ba da sakamako mai kyau